kaji in a wannan take mun wani caji ka rasa da abun ma da za ka kwatanta ta saboda babar daɗewa ba an wani garɗi garɗi za ka ji tana yi a cikin kai ashe kana jin irin abin da nake ji ka ji hauka sukut me abin dariya da abin da ta sa ka wani rame ka tsomai ka lalace in ba ku daina shan wannan abubuwa wallahi gaba ɗaya hauka cewa za ku malam ka sha wiwi ka ji komai eh zanzan ina rabu da shi dan ya ga shi dilan wiwi ne shi isa kawai yake sin din wai mu dawo muna muna sa kan ba baya kake mun haka ne tun shekaran jiya fa naga kana wani eh, kana wani hahhake mun fa ba za a haƙe ma ba saboda kai kana kana ganin muna ma yin ciki to an yi ma mana kawai ke bani da yi wallahi tallahi na mamaki a ni yanzu ba zan kula ku ba mun gane kawai saboda eh ni yanzu a doron business din nake kawai ah, sai ta ba sai ta a doron business din nake ba na rigima ina kan business ne yanzu kawai shi yasa ba zan kula za a taba a garin nan ko wani shegan da ya sai zo ya muke ya ne in ba in ba yana daukar sa gona na ce kawai da agus fa don kai ne shi yasa inda aka bata mu ran nan ba wani da ya sai ya tsaye ni ya sa what yanzu haka ni mahaifinka sa'idu na dan uwan naka yake yana can sun haɗa da eh abin nan na walaye suna so wai har da shi wai za a yi mun zarra yanzu ashe duk maganar da nake faɗa muku da jan kunnen da nake muku ashe duk baya shiga kunnen ku sa'idu yanzu kabgar nan ka faɗa mu inda na je ne magana magana ɗaya in ne ta zauna amma sa'idu tunda kuka so mu wannan yawace yawacen naku ni ban ma san ina kuke zuwa ba kila ma shaye shaye kuke yi yanzu ka duba haka da ni kar ka hada nan da yayi to doke ni zo ka doke ni eh. ka je ka nemo mu ka قال آمنت له قبل أن نزل لكم أنه لكبيركم الذي أعلمكم ba dan dan uwanka bane wallahi shirman nan da ya min dazu da sai ne mai tsara, wallahi ya fi takwas ai ai gagane kawai kawai kawai ni yi ma kawai da gagane in a wai ƙara hawa mana kai ka je dagus yana kira in kuma shi ma kiran dagus din ba idan laware san ai ma wai ne mun abin da wai da wari ne kawai da ma dawo kawai a ba matsala ba matsala ai kiran dagus ne to za za mu jo ne za mu tasbi sabara in an ba da haka la kada ba ya za ka zo mun da wannan abun nan ka zo mun da wannan abun nan wannan eh? ina rike ta nan jango ne kai nake tambaya za ku mai da ni za ku mai da ni kamar kwantacce tsofin tsofin wannan abun da kuke mu ba baki zan muku ba amma ina kyauta zaton ko kun haifi dan da zai a wannan baki ne ba baki a wannan baki ko ga ke mana mare ni fuska ta baba da fuska ta baba Allah wuce baya da fuska ni mana za ku ne kai da kai nake magana ne da samun baki akwai hadisi ingantacce in kana musu in bude maka in nuna maka da aka ce mm, la'anan lahu Allah yayi la'anta walla ana walidai ga wanda ya zagi iyayen shi wannan abin da kuke mun kamar za ku doke ni menene bambancin shi da zagi eh abin da kuke mun kai kai kai dama da ganin idan ka tin tin na san da zama dole dama kai kyautawa ba kamar kai ba sai ka sha mamaki in dai baka na rashin daina mun abu da kai wanda ne samu baki mun da nake magana da kai ba na samu kai ni kake tsira hannu ba dan a gaban baba muke ba bai ka ba kai mai mun aka yi kira dai darajar baba in ba kai har ka isa ma to kenan ka ci gaba me yasa ina magana kana magana no baba yana ga yana min rashin kunya da yawa wannan hannun da kake nununawa kana ga tsokalowa ne kake ma koko shi kake ma ai ba ga shi ma yana nuna min hannu wai baba ya kake goya mai bayani ne kake so ka yarfa ni za ka yi ni ba ka haife su ba ka haifi halinsu ba eh saboda iskanci yanzu tun nasiha da nake ma yaran nan baji suke ba duk abin da nake faɗa musu yanzu kamar ni babban malami a ce ɗaɗana ba sa jin magana ta abin bai ba sun kunya ta ni What? <laughs>